من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد assalamu عليكم ورحمة الله وبركاته barakatuh yan منا musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu da ya hada mu a wannan majalisi namu mai albarka yau laraba inda muke karanta wannan littafin da yake fayyace mana aƙidun shi'a wato al'imamiya wanda su ba su yi imani da khalifancin sayidina abubakar da umar da usman ba muna so musan matsayinsu a aƙidance a musulunce kuma a shar'ance ah, yau kenan muna hudu ko? ga watan zulqa'ada wato watan sha ɗaya kenan na kalandar musulunci na shekara ta 1436 hijiriya wanda ta yi daidai da sha tara ga watan takwas na shekara ta 2015 miladiya a makon da ya wuce yan uwa in ba su manta ba mun karanta zantutukan manya-manyan shaihunan shi'a da suka tabbatar da wannan alkur'anin da yake hannunmu bai cika ba saboda haka ba shi ba ne alkur'ani na asali da aka saukarwa manzon tsira muhammad sallallahu alaihi wasallam na asalin yana wajen sayidina aliyu kuma da ya rasu ya ba maɗansa kuma ƙur'anin nan yana tsakaninsu suna fafin-fafin da su har yanzu mu dai bai bayyana muka gan shi ba saboda haka su wannan yanzu ƙur'ani ne wanda yake fake fake bai cika ba an yi rage-rage a ciki an zazzare waɗansu abubuwa a ciki sannan kuma an yi ƙare-ƙare sannan ma an jirkita shi ma kwata-kwata ba a yanda yake yake ɗin a yanzu ba kuma mun karanta a can baya cewa waɗanda suka yi aikin suka je shugabannin ɓata ne kuma ɓatattu irin su sayidina Usman da kuma su manya-manyan sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ƙur'ani na asali yana hannun su kenan ina fata an gane ko su farisawa ne fa ba larabawa ba ne amma ƙur'ani na asalin a hannunsu yake so kuma larabawan da aka saukar da shi a harcinsu baya wajensu ya wato a wannan shine aƙidan da muka karanta a can da yanda kowane malaminsu ya fito ya yi bayani yau za mu tashi a tambaya ta goma a matsayin ci gaba da ɗorawa daga karatun da muka yi a makon da ya wuce tambayan nan ta yau ta goma ga yanda ta ce na amalu minkum muna roƙonku Lahu mawallafin wannan littafin ghafarallahu lakum Allah ubangiji ya gafarta muku muna son talhisa mu'taqadi shi shuyukhi shi'a muna son wato a takaito mana a takaito mana a takaice aqidan shehunan shi'a malaman shi'a game da cewa a ƙur'anin nan namu wannan jirkitacce ne kuma akwai tawaya a ciki kuma akwai ƙare-ƙare a ciki a can baya an kawo maganganun malamai fiye da kima to nan ana roƙon malami ya yi somari ɗin abun ya ba mu nutshell ɗin matsayin shi'a kawai da shehunansu game da aƙidansu da take nuna cewa wannan ƙur'anin akwai ƙare-ƙare akwai rage-rage sannan an jirkita shi an rikita shi an burkita shi an fidda shi daga asalin yadda yake roƙo aka yi ma mawallafin wannan littafin ya yi summarizing ɗin waɗancin maganganu ya ba mu su a me a taƙaice ya ba mu su a taƙaice jawab sai malam ya ce kun san mawallafin littafi ya alƙari duk abin da zai faɗa zai faɗa a bisa harcinsu ne yadda su suka faɗa shi ba zai faɗi ga yadda suka ce ba a'a zai sauri ya jona kada maganganun malamansu da littattafansu don kar a ce saboda shi ahalus sunna ne ya musu kage ina fata an gane ko yawa qala shaykhuhum al-mufid yace ga amsa amma ta bakin wani babban shaihin su na shi'a wanda ake kiran shi al-mufidu al-mufid yace in bracket ga maganan shaihin nasu yace aqulu ina ce muku malan kadan zauna ciki mana tashi a hanya amma matsa a ciki yace aqulu ina cewa in ji shaihin shi'a ya ce innal akhbara qad ja'at tun akwai labarai tabbas da suka zo masu ɗimbin yawa an a immatil huda daga shugabannin shiriya in ka shi'a sun ke maka shugabanni shiriya shiryayyu masu shiryarwa su ne limamansu na shi'a su kuma in ka ji sun ce shugabannin ɓata ɓatattu masu ɓatarwa su ne su abubakar da umar da usmanu da manya-manyan sahaban manzan Allah so ka rika gane language idan suka faɗi manyan limamai malamai masu shiryarwa su kenan in ka ji sun ce jagororin ɓata masu ɓatarwa manyan sahabai na manzon Allah sallallahu suke nufi suka ce to labarai masu ɗimbin yawa wanda ba sa ƙididdiguwa ba sa iyakantuwa sun tabbata sun zo daga a'immatul huda wato jagororin shiriya min ali muhammadin na iyalan ahalul baitin annabi muhammadu sallallahu alaihi sun tabbatar bi ikhtilafil qur'an labarun dukkansu sun tabbatar da cewa qur'anin nan ya jirkita wa ma ahdathahu ba'du zalimina qur'a wato maganganun malaman su sun tabbatar da cewa waɗansu azzalimai wato sun jirkita wannan alƙur'anin kuma sun haddasa alhasfi sun yi rage-rage da yawa a cikin alƙur'ani sun shafe ayoyi da yawa da waɗansu surori wannu kusan kuma alƙur'ani nan ƙasashe ne ba cikakke ba ne akwai tawaya a cikinsa ku duba wannan magana a cikin awa'ilul maƙalat, wani littafi ne da mashaihin wannan maganan ya wallafa shi al-mufid shafi na tamanin zuwa tamanin da ɗaya ku duba a ciki reference kenan daga littafin da ya wallafa ya faɗa malamin ya ɗauko ya ba da amsa waƙala aiban ya sake cewa shi wannan malamin shehinsu al-mufidu ya ce wattafaƙatil imamiyatu dukkan limaman shi'a su goma sha biyu dinnan sun yi ittifaƙi da mabiyansu ala anna a immata dalali cewa shugabannin ɓata suwaye kenan nan su abubakar da umar da usman da sauran manya-manyan jigogin sahaban manzan Allah in ka ji sun ce shugabannin bata wai su kenan su shi'a sai hunan shi'a sun yi ittifaki cewa manya-manyan jagororin batan nan khalafu fi kasirin min ta'alifil qur'ani sun saba wa yawanci daga abin da qur'ani ya zo da shi ya tabbatar adalu fihi kuma sun kauce gabarin mujibi tanzili gabarin abinda ƙur'anin nan asali ya saukar da shi wa sunnatin nabi sallallahu kuma sun kauce wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwata-kwata wai manya-manyan sahabai ne suka kauce wa sunnan manzon Allah su kuma su ne marikan sunnan kenan abun mamaki sannan wa ajma'atil mu'tazilatu mu'tazilawa su ma sun yi ijma'i da su da khawarijawa zaidiya da zaidayawa eh, zaidawa masu bin wato zaidu wal murji'a da murji'awa wa ashabul hadisi da manya-manyan wai malamansu na hadisi duka sun ittifaqi ala khilafil imamiyyati bisa su kuma sun saba wa imamiyya fi jami'i ma adadnahu. cikin dukkan abin da suka kirga waɗancan sun saba wa aƙidansu su ma ku duba footnote a wa'ilul maƙalati littafi na ɗazu na wannan mawallafin amma wannan kam a shafi na arba'in da shida waƙala shaikuhumul amili ga wani babban shaihinsu kuma wanda ake kiran shi al'amili shi kuma ga abin da ya faɗa yace wa indi fi wuduhi sihhatil hadha alqawl yace ina da waɗansu hujjoji bayyanannu ƙarara da suke nuna ingancin cewa wannan ƙur'anin bai cika ba wannan ƙur'anin rikitacce ne wannan ƙur'anin tawayayye ne sannan an yi ƙarin abin da baya cikin shi kuma masu wannan aikin su ne su sayyidina Usman da manyan sahabai yace yana da hujjoji masu yawa bayyanannu karara wanda suke nuna ingancin abinda manyan malamai suka faɗa game da tawaye Qur'ani da aka yi yace wannan dalilan sun samu ne ba'ada tatabbu'il akhbari wai bayan sun bi diddigin labarai da suka tabbata daga shaihunansu wa tafahhusil athari da binciken wato maganganun magabatansu shi'awa bi haithu yumkinul hukmu bi qawlihi yace hujjojin sun kai matsayin da wato ana iya yanke hukuncin cewa imani da cewa wannan ta tawayayye ne min daruriyati mazhabi tashayyu yana daga cikin wato mazhaban shi'an da in baka yadda da shi ba kai ba ɗan shi'a ba ne in baka yadda da cewa ƙur'anin nan tawayayye ba ne sannan akwai ƙare-ƙaren da babu su a ciki sannan akwai tawaye-tawayen da aka cire yana daga cikin ma harsashe da abin nan ginshikin imani na shi'a wanda in baka da shi kai ba ɗan shi'a ba ne ma ba in ba ka yadda da haka ba wa annahu min akbari mafafit sannan kuma jirkita ƙur'ani nan da ayyukan da sahaban nan suka yi na jirkita shi yana daga cikin manya-manyan ɓarna eh? wanda a ta dalilinsu ne ghazbul khilafati kwace wa sayidina ali khalifanci da aka yi ina fata an gane yana daga cikin manya-manyan zunubai manya-manyan barna da aka taɓa yi a duniya shine danna haƙƙin sayidina ali da sayidina abubakar ya ƙwace masa khalifanci ya kamata da zaran manzo Allah ya rasu a ce sayidina ali ne khalifansa sai manya-manyan sahabai suka yi tim suka haɗu suka danna sayidina ali daga haƙƙin khalifanci manzo Allah suka damƙa wa abubakar bayan abubakar ya tafi suka zo suka danne shi kuma suka damƙa wa umar bayan umar ya tafi suka zo kuma suka danne haƙƙin suka ba sayidina umar sayidina usman radiyallahu anhum allah yarda da su gaba ɗayansu to daga baya ne aka sake ma sayidina ali saboda haka wannan abin da suka masa na kwace masa shugabanci kama an kwace masa fawa ne in baka kan mulki kaga baka da fawa baka da soja baka da abin nan ko ba haka ba to sun kwace masa wannan ne don su samu daman su yi rage-rage a ƙur'anin su yi ƙari-ƙarin da suke so sannan kuma su jirkita shi sai da suka gama wannan gaba ɗaya sai suka sake wa sayidina ali ƙur'ani shi yasa shi kuma in ji su saboda ƙarya da ƙirƙira suka ce sayidina ali shi ma ya tabbatar da haka cewa wannan ƙur'anin ba shi bane na asali dama na asalin manzon Allah ya bashi shi shi da shi wannan wani jagwalgwalo ne wa iyazu billah na sahabai haka suke faɗa jagwalgwalo ne na sahabai fake one ne na asalin na su amma ina yake har yanzu saboda haka suna irin wannan gradually gradually gradually gradually su dasa ma mutane wannan tunanin su dasa maka wannan gubar in ka shata ka shata ka kwankwade ta ta zamo jini to nan gaba idan aka fito da wani ƙur'ani aka ce ga na asali to za a samu total submission ga waɗanda suka yi imani da wannan gubar tasu za a samu su miƙa wuya su ce dama an faɗa mana dama mun ce muku na asalin a hannunmu yake lokacin bayyana shi ne ya zo yanzu gashi nan ina fata an gane ko suna da hikiman ɓadda mutane suna bi daki daki daki su sanya maka tunanin su sanya maka tunanin su yi brainwashing naka su wanke ma kwakwalwa su wanke ma kwakwalwa can idan aka bullo da abun a ce eh to amma in ba haka ba ina yake har yanzu amerika sun ce turu alfurkan su ma sun buga sun buga sun kasa an bullo da qur'ani nan tun yaushe ake ta kokari sai an yi producing qur'ani tun zamanin annabi yana da rai irin sun musailamatul kazzab suka bullo suka ce su ma annaba ne ana musu wahayi tun lokacin da ake saukar da qur'ani sun ce wani ne ke koya wa annabi qur'ani Allah ya ce ah to in akwai balarabe a duniya da zai koya annabi kuma ku je wajen shi mana ya aka yi mutum ɗaya duk ya koyo abin da ya fi ƙarfinku ku je ku koya mana aka kasa Allah ce to na ba ku izini duk ku yi producing sura ɗaya kawai na ƙur'ani tunda annabi kun ce rubuta shi ke ku ku je ku kawo sura ɗaya ƙarama kawai idan kun kasa ku haɗa kai da aljanu ma ku haɗa kai da aljanu ku kawo tun yanzu an kasa to yanzu ne wani zai bullo mana da wani ba fari sai ma malam zai bullo mana wai da qur'ani gashi shi ya bullo da yaushe ya iya larabcin kwararru a larabcin zamanin manzo Allah ayi challenge nasu sun kasa wane ne yanzu ke da kwarewa ta larabcin da zai zo har ya ce wai ya abin a can ma Allah ya ce idan kun kirkiro shi din eh, ku kira duk waɗanda suka san larabci na duniya a zo a yi conference wanda ya kirkiro sura yanzu ya karanta ta a gabansu ya ga in ba a yi kace-kace da shi ba in ji Allah ku ya kuma mutane kenan ni kar a sa a ciki ma ni Allah an kasa an kasa ina fata an gane ko to dalilin da ya sa da an ɗan rubuta wani dan rubutu yanzu ka ga an yarda da shi saboda mutane sun jahilci musulunci dama in ana son a ribaci mutane ka samu mabiya to can cikin ƙauyuka ake zuwa a ruɗi jahilai wanda dama ba sa karatun ba su san komai din ba irin irinsu ne ake cusa musu waɗannan ake cusa musu waɗannan saboda mai ba su yi karatun da za su je su yi research su yi comparing din maganan wannan da wannan ba ba su iya bincike da za su auna maganan wannan da wancan maganan wannan da wancan ina tabbatar maka ko mu a cikin yanzu wanda suke ba su san Qur'ani ma ba sa karanta shi sun ki su karanta din yawanci sai zama haka idan aka kawo maka wata sura a nan aka cusa ƙur'anin ba za ka gane ta ba saboda kai ma baka karanta ƙur'anin ba da za a kawo ni layi biyu a sa cikin wata sura kai ɗin kai karan kanka sai dai ka karanta shi aka ba za ka gane cewa nan da nan ƙari ba ne ba za a gane ba to saboda haka suna amfani da jahilci jahilci jahilci jahilci jahilci jahilci jahilci ya kaga kawai sai amfani da shi sun tura mutum hmm? kuma su nuna maka duk wanda yake kokari ya soki wannan abin da kake kai ko su ture ka daga kan shi to dama makiya ne makiya ne to haka za ka saboda haka sai an yi kokari iyaye su karantar da 'ya'yansu ku tsaya sosai a kan su karanta musulunci nan su san qur'ani ku ba su rigakafi tun yanzu in ba haka ba irin waɗannan tunanin to ƴaƴanku ne da jikokinku can za a yi tagetin da irin wannan saboda baka ba su rigakafi tun yanzu ba in kaƙi kana ji kana gani sai ka ga riƙaƙƙen irin wannan an producing nashi a gidanka kana ji kana gani to saboda haka kamar yadda na sha faɗa gatan da za ka ba wa ɗanka shi ne fa ka tsare masa aƙidan shi na musuluncin nan ya mutu yana mai tsabtatacciyar aƙida ta alƙur'ani ya mutu yana mai kan tsabtatacciyar sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan aka yi sakaci da al'amuran addinin nan na aƙidan musuluncin nan a gina yaro kawai akan duniya ya zamanto babban ofisa babban wani dj babban wani md babban wani manaja babban wani kaza wannan fa ba burgewa ba ne ba burgewa ba ne za ka iya rayuwa a duniya fa baka zamo manaja ba ba abin da zai cutar ka don ka rayu ka mutu baka zama manaja ba ba ko don ka rayu ka mutu baka zamanto MD ba ko don ka rayu ka mutu baka zamanto wani abu ba amma fa baka isa ka je lahira ka zamanto wani abu ba sai da addinin nan ba ka taɓa zamanto wani abu a lahira a aljanna sai da sanin addini nan da aƙidan nan saboda wallahi saboda haka duk wata gata da za ka yi wa ɗanka ka ba shi ilimin addinin nan ka ba shi ilimin na ya tashi cikin sunan manzon Allah sallallahu ya mutu yana mai yardadde a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kar ka yi producing yaron da zai to rabo ne na jahannama ba rabo bane na aljanna inda hali duk da cewa shari'a a wajen Allah take innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah hadi man yasha baka isa ka shiryar da wanda kake so ba shiriya da shiryar da wanda ake so yana hannun Allah amma kai naka effort din kai naka iya kokarin ka bar wa Allah abin da ya wuce ka masa foundation ka masa foundation karka ba wa ɗanka ilimin musulunci nan shine awa biyu out of 24 hours awa goma shine na neman rayuwar duniya ya zama wani abu na duniya kawai shi ka ba shi awa goma eh amma na musulunci inda za a ɗanyi awa ɗaya awa biyu a lallaba makarantar islamiyya wani burur an tashi menene ka ba shi solid foundation da rigakafi shine ka nuna wa ɗanka soyayya da ƙauna amma wallahi in ba wannan ka gina shi ba kai maƙiyin ɗanka ne kai maƙiyin abin da ka koya ne to saboda haka a rika duk irin waɗannan tunani da makamantansu mutum zai iya zama da ɗan shi shi dai ya yi bokon nan kawai ya yi bokon nan kawai ya yi karatun nan kawai zo ka tafi london zo ka tafi america ya je ya yi ya dawo ya dawo ɗin ya dawo nan ya samu abin da ake so ya gama nysc wani rub sai Allah ya ɗauki rayuwansa a wannan lokacin tun bai fara aikin ba tun bai fara aikin ba muna gani ta ya zama to nan abin da ka nace sai ka zama to ɗin bai zama ba Allah ya ɗauki rayuwanshi can kuma baka ba shi foundation ɗin yadda rayuwanshi shi ta can za ta yi kyau ba shi ya sa ayan nan in kana ne kana bin commentary fassaran ayan nan yau mai firrul mar'u min wa ummihi wa abihi ranan da za ka ga uba na gudun ɗansa na gudun uba miji na gudun mata mata tana gudun miji ɗan uwa na gudun mahaifiyarsa tana gudun ɗanta ɗan uwa wa ƙani suna gudun juna idan kai daga malamai suka faɗaɗa irin wannan sharhin me yasa za ka ga ɗankan ka guje shi gobe kiyama wai nan kuma za ka iya mutuwa don me don shi amma me yasa ana kiyama za ka guje shi saboda kar ya kama ka da laifin baka shi garkuwan wutan jahannama ba saboda zai tsaye da kai ya ce ya Allah ga wanda ya cuce ni ita alkiyama in ya ta tashi already za ka ga kwakwalwanka kawai memory naka yana ba da account yau mai ya ta zakarul insanu ma sa'a alkiyama na yi kawai za ka ga kana ba da abin nan za ka ga shortcomings naka kwakwalwanka ta kirgo maka 'ya'yanka fa baka ba su haƙƙi ba yau ga ranar haƙƙi fur iyalanka fur sai ka ga mutu yana ba da account gaba ɗaya ƙwaƙwalwanka tana sauko da su da kanka kawai to shi ya sa, za ka ga wanda ka tawai haƙƙinsa na in ka gan shi kaga kana gujewa kana zille masa tamkar mai bin ka bashin da in ya zo kar ya zo ya damƙe ka ya kai ka gaban hukuma kana zille masa haka za a yi ta zilliyan nan a gobe kiyama a gobe kiyama mutum ya ci zarafin iyalin shi bai bashi haƙƙi ba sai ya gudu ita ma ta ci amananka ba ta kula da haƙƙinka a matsayin namiji ba namiji kaga yana gudu yana zilliya ita ma matan shi tana zille masa suna gudu wasan ojiyo ne kawai za a yi a gobe kiyama kuma duk rashin gaskiya ne rashin tanadi wa kiyaman ne ya tabbatar da wannan ya haifar da wannan ɗin to saboda haka irin wannan gubar kai kana ganin ta kaɗan kaɗan kaɗan ne yanzu alhamdulillahi kai ka kuɓuta ka sani to wani garkuwa ka ba waɗanda za ka haifa da 'ya'yanka ƙanana da wanda za su zo bayansu wace garkuwa ka ba wa ƙannanka saboda kar wannan ya yi affecting nasu shi ne magana shi ne magana ga makantun islamiyoyi nan a yi ta tallen form ba mai saya da an zo an ga mathematics akwai english so nawa ne kaza so nawa ne a ce kai nan ba karfin english ba karfin a cire yaro haka muke fama da yara ana shi haddace qur'ani da yake da sani hadisai duk ba wani abu a wajen shi ba ne zai iya withdrawing yaro yayi asaran su duka wai ba mathematics sosai ya je lissafa maka ne haka muke fama anan wallahi very unfortunate ka ga yaro very abun nan gifted talented ma malam sai a zo a cire shi wai ba a ga kaza ba a ga kaza ba ba a ka kaza ba shi duk abin da ya samu na musulunci da riba kai yaro mai ya taso ya zo ya yi hamsu salawat a nan ma wani abu ne wallahi tallahi wani abu a makarantun da ƙyar ka samu waɗansu ga masallaci ga aji ga masallaci da ƙyar ka samu to shi wannan duk bai masa ba duk bai masa ba a matse su su yi alwala malami ya tsaya a kansu su yi alwala da kyau wani iya mistik a gyara masa a shigo a nan a yi sallah da su sannan a musu nasiha shi fa wannan bai masa ba lissafi bayi da ƙarfi a makanta ya cire shi aje Allah ubangi ya rufa mana asiri sai mu je na gaba ko wa ƙala shaykhuhum ko ɗaya shafin ga wata magana kuma wani babban shaihinsu na 'yan shi'a mai suna yahaya kilmizul karki wato wannan yahayan ɗalibi ne na wani babban shaihinsu na shi'a mai suna karki fi kitabihi al'imama ga abin da ya faɗa a cikin littafin shi na al'imama wai leadership shugabanci ga abin da ya ce fitta'ani tasi ala salif wato a babi na takwas da yake suka akan sayidina Usman in ka ji salis abubakar ne al'awwal umar ne asali wane ne asalis usman wane ne ya compiling ƙur'ani ya rubuta shi to a wallafa littafi al'imama na sukan sayidina usman kawai har aka zo a ta'anu tafe suka na tara ala salisi ga babban shugaban nan maɓarnacin nan na uku shine sayidina Usman ba da kalamin lahu ma lafzuhu bayan ya yi wata magana ga abin da ya faɗa ya ce ma'a ijma'i ahalil ƙibla tare da ijma'in ahalul ƙiblati mabiya alƙibla ta manzon Allah ta daidai su ne shi'awa min alkhasi na manya-manyan keɓantattun malaman shi'a wal'ami da sauran dukkan amawa na shi'a mabiyansu sun yi ijma'i sun yi rikin consensus na cewa inna hadhal qur'ana alladhi fi aidin nasi wannan qur'anin da yake hannun mutane a yanzu laisa huwa alqur'anu kulluhu laisa huwa alqur'anu kulluhu ba shi bane dukkan alqur'ani ba shi bane dukkan alqur'anin da Allah ya saukar wa annahu qad dhahaba min alqur'ani ma laysa fi aidin nas akwai abubuwa da yawa da suka tafi daga cikin ƙur'ani na asali akwai abubuwan da yawa da aka ciccire su aka ciccire su aka tafiyar da su wanda ba sa cikin wannan ƙur'anin da ke hannun mutane ina fata an gane ko? wannan ƙur'anin da ke hannunmu akwai abubuwa da yawa da aka zazzare aka zazzare aka tafiyar da su wanda ba sa cikin wannan ƙur'ani therefore wannan ƙur'ani incomplete al-ƙur'an muke rike da shi distorted ƙur'an sannan kuma fake ƙur'an saboda akwai maganganun da su suka ƙara nasu na kansu mu iya tsanin fa matsayinsu da aƙidan shi a game da wannan ƙur'ani ina fata ana ganewa wannan maganar mu duba futunacen can ƙasa ka duba faslul khitab suna wani littafi da shi yahya din nan ya wallafa talmizul karki nan ya wallafa littafi ya faslul khitab rarrabe magana ta gaskiya da ta ƙarya shafi na nawa na talatin da ɗaya in ka samu littattafan duk waɗannan littattafan in ka je irin waɗansu wurare za ka same su ba waɗansu a ɓoye ne sai kaje ƙasan iran ake su. waɗansu a ɓoye ne sai kaje. ko kuma alhamdulillah tun da akwai intanet kana browsing kana scroll za ka ga kawai ya ɓullo maka da su waƙala shaikuhum ga wani ƙarin bayani da shaihinsu na shi'a mai suna adnan al-bahrani mutumin bahrain kenan wanda ya mutu a shekara ta 1348 shi kuma daga ci magana shi ci ila ghairi zalika min al-akhbar wato da sauran maganganu da labarai allati la tuhsa kafaratan wanda yawansu baya tsididdiguwa wa tajawazar hadda tawatur kai sun fi ma matsayin tawatur na ga muku tawatur ko labarin da za a kawo maka wanda labarin baya iyakantuwa wato magana aka yi akan cewa eh, tawaye ƙur'anin nan ya ce wala fi naƙliha kasiru fa'ida ce babu fa'ida ma wajen naƙalto yawan maganganun ma kawai ya ce ba da shuyu'il ƙauli bitaharifi wa taghyiri bainal fariqain bayan maganganu sun yadu game da jirkita alkur'ani wata taghyir da gayyara shi tsakanin alfariƙai ne tsakanin su eh, su sahabai kenan wa kaunuhu kuma wannan ƙur'anin labari ya tabbata da kasancewan shi minal musallamati inda sahabati wa tabi'in hatta sahabai wai da tabi'ai ma sun sallama sun yadda cewa ƙur'anin nan fa ba shi bane na asali bal ya ce wato wajen sahabansu kenan da tabi'ansu su ma suna da sahabai da tabi'ai ko kuma sahaban manzon Allah da tabi'ai su ma su yi confessing cewa wannan ƙur'anin fa da yake hannunmu inan ba shi ba ne farko ina suka san na asalin tunda an ce na asalin annabi kawai sayidina ali kawai ya damƙawa ya suka yi suka san wannan in ba shi bane misali ina fata an gane ai sai ka karanta wannan ka karanta wannan ka yi comparing ka yi mukarana ka san lallai wannan ba kamar wannan ba ne. amma wancan din sun ce na sirrin na asalin yana nan annabi shi kadai ya damka sayyidina ali shi kadai shi kuma ya ta fasin fasin to in dai har sahaban manzo Allah da tabi'in ake nufi anan to ba su bane ila sahaban su su ɗan shi'a da tabi'ai ɗinsu bal wa ijma'ul firqatil muhaqqa muhiqqa wato malaman ƙungiya ta gaskiya ƙungiya ta gaskiya ita ce ƙungiyar shi'a sun yi ijma'i sun tabbatar wa kaunuhu min daruriyati mazhabihim imani da yadda da cewa ƙur'anin nan gurɓatacce ne na jabu ne yana daga cikin necessity na ɗan shi'a ga mazhabansa an san necessity abun da baka rayuwa sai da shi to haka duk wani ɗan shi'a da ya kuskura ya yadda da wannan ƙur'anin cewa haka yake daga Allah to wannan a tabbata ba ɗan shi'a ba ne a wajensu ko da yana da awar shi'an ƙarya ne in shi'a halattacce ɗan halal ne to lalle zai tabbatar maka wannan ƙur'anin ba shi ba ne ko ba daga Allah yake an zare abin da aka zare aka ƙara abin da aka ƙara kuma masu wannan aikin su ne jagororin ɓata irin su sayidina usman sannan an jirkita shi duk wanda bai yi imani da wannan babba halattaccen ɗan shi'a ba ne na halal a wajensu ku duba footnote na biyu ku duba mashariku shumus a durriya eh littafin fi a haƙiyyati mazhabil akbariya! Fafa mi'a wa sita wa ishirin shafi na ɗari da ashirin da tara da za ka je ko su kantin kwari a kurmi kai ko kasuwan kurmi na kano waɗannan 'yan littattafan da muke ambata ɗin nan kaɗan ɗauke su ka je watakila ka ka samu a zaƙulo maka su sai masu sai da littar suna kwaso komai ne aka samu mutum hamshakin dan sufiya ne amma zai sayo littattafan suna da yawa cika shagon shi shi da kasuwanci ne ba ruwan shi Kama yadda za ka ga musulmi ya sai da hoton su amita da su bulufin da sun shi dai ya ci abinci ko da suna rusa a kidan shi shi dai zai cika shagon shi ya sayar ba ruwan shi menene ma a ciki uku zai sayo kasa-kasai na fim hausa fim eh, fim ɗin 'yan kudu ya cikita maka a shago shi dai ya yi mai ya yi kuɗi ba ruwan shi za su ɓata aƙida ba za su ɓata za su ɓata tarbiyya ba za su ɓata ba ba ruwan shi ba ruwan shi Allah rufa mana asiri ta haka za ka samu a can ya ce wa munkiru baruri duk wanda ya musu lalura abu na lalura wato laluran nan a terminology na shari'ar musulunci shari'a ba wai lalura ba ne ka ce wane yau ina da lalura ta rashin lafiya ba zan samu zuwa masallaci karatu ba ba wannan lalura ake nufi ba baruri da ake nufi a nan abun da yake nan necessity wanda in babu shi baka da menene in aƙidanka ne in baka da wannan imanin to aqidan da kake kai in bata ta ƙarya ce ina fata an gane ko yanzu kamar misali shan ruwa da cin abinci ne sai saki ne na me na rayuwa wanda in babu su rayuwa ka ta ginu a kansu in babu su akwai matsalar rayuwa to su ma wannan aƙidar ta yadda da cewa ƙur'anin nan ba daga Allah ba ne yana daga necessity na mazhaban imani da mazhaba na shi'a in baka da shi so kai ba ɗan shi an bane to wanda ya yi musu baruri abu na tabbas su a wajen su hum a wajen malaman shi'a wato imani da cewa ƙur'anin nan ba shi ba ne na asali wani yana daga cikin lalura na aƙidan shi'a wanda kuma ya yi musun abin da yake na lalura irin wannan to annahu kafirun wato bi ma'ana duk wanda bai yi imani ya yadda kuma yana ɗan shi'a amma ya yadda wannan ƙur'anin wai shi ya zo daga Allah to kafiri ne to tunda su sun yi imani wane ne kafirin kenan mu da muka yi imani da cewa wannan ƙur'anin daga Allah ne la ya atihil batilu min bayni yadayhi tanzilun min azizin hakim to mu ne kafiran kenan duk wanda yadda wannan qur'anin babu kare-kare babu tawaya babu rage babu abin jirkita shi ba wanda ya musu wannan annahu kafirun shi fa kafiri ne a wajen yan shi'a mai imani da wannan wa qala shaykhuhum as-sabzawari sabzawari ga wani su mai sunan sabzawari yace kai wanda bai yi imani da aƙidan cewa ƙur'anin nan jirkitacce regegge ba ne kuma an yi kare-kare fahuwa kafirun shi kafiri ne nesa li'inkarihi ma sabata bi darurati dini domin ya yi musun abinda addini ya tabbatar a bisa lalura yanzu ai imani da cewa zakka wajibi ne yana daga cikin rukunin musulunci haji yana daga cikin rukunin musulunci eh, azumi na cikin ai wannan yana daga cikin min daruriyati dini ko yana daga cikin lalura ta addinin musulunci wanda ya musunsu kafiri ne to su ma a wajen su a aƙidan shi'a imani da cewa wannan ƙur'anin tawayayye ne yana daga cikin daruriyat na aƙidan shi'a wanda ya yi denying ɗinsu ko ya musa su kafiri ne a wajensu waƙala aizan shi ah, sabzawari ɗin ya sake cewa wa huwa kafirun wanda bai imani da wannan ba kafiri ne min in karihi daruriyu shar'i saboda ya yi dinani ya musanta abun da shari'a ta tabbatar da shi a bisa lalura ku duba littafi na uku can mazhabul ahkam ko ai muhazzibul ahkam fi bayanil halali wal haram ku duba can ina fata an game ko Allahu akbar Allahu akbar to wannan littafin gashi can idan aka je hmm? za a samu maganan wannan shehi wa majalisiyu majlisiyu akwai ni babban hamsakin shehunsu da ake kira majlisiyu ce walakin na ashabahu ce ma'abu sahabansa wato sahaban annabi kenan sallallahu alaihi wasallam amilu amala ƙaumi Musa sahaban manzo Allah sallallahu sun yi aiki irin aikin mutanen annabi Musa mutanen annabi Musa lokacin da suka fito daga Misira za su gudu a bisa umarnin Allah ko asiri bi ibadi ko ka fito da bayi na din nan banu Isra'ila innakum muttaba'un za a bi ku idan fir'auna ya bi ku eh, fadri fa idan ka je ka bigi teku zai daddare idan kuka tsallake fir'auna zai zo ni kuma zan halakar da su Shi ne shine wajawazna bi bani isra'ila albahara to yace bayan an kubutar da bani isra'ila an hallaka musa an hallaka fir'auna da mabiyansa da sojojinsa da rundunansa su annai musa suna ɗaya tsallaken ko suka yi complaining rana ta dame su allah ya turo musu me girgiji yana musu inuwa suka yi complaining ba su da ruwan sha annabi musa ya roƙi Allah ce ka bigi wancan dutsen ko faƙul na birbi a saka alhajara fanfajirar min husnata asharata ain suka yi complaining ba abinci a ce fa an zanna alaihimul manna wasalwa haka suke rayuwa to can sai Allah ya yi wa annabi musa wahaice yana so ya gana da shi na kwana nawa talatin ina fata an gane ko na kwana talatin bayan annabi Musa ya tafi wa ya bari na'am annabi harun annabi harun ya ce annabi harun zan je ungana da Allah kai ka kula mun da waɗannan mutanen kafin annabi Musa suna nan a masu imani kafin annabi Musa ya je ya damu ya faru da su sun koma bautawa ɗan maraƙi to yanzu suna so su kamanta sahaban manzan Allah ce bayan manzan Allah ya mutu sahabai sai suka koma bauta wa ɗan maraƙi ina fata shi ne suke so su kamanta Shi ne wannan yake walakin na ashabahu sai dai sahabansa amilu amala ƙaumi musa sun yi irin aikin nan sun yi aiki irin na mutanen annabi musa ba annabi musa baya nan Fattaba, ijila hazihi al'umma sai suka bi sahaban manzo Allah sai suka bi suka bar koyarwan manzon Allah da tarbiyyar da manzo Allah ya basu sai suka bi dan marakin wannan al'umma gunkin wannan al'umma wa samiri ha da samiri ko ai a can Musa samiri ne ya bullo musu da abin nan to yanzu wai ba manzo Allah sallallahu ya rasu sai sahabai gaba daya suka bar koyarwar manzan Allah da sunnan manzan Allah da da manzan Allah sai suka bi gunkin wannan al'umma da samiri ɗinta su ne wane ne a'ani ababakar wa umar in kaji an shi'a suka ce gumakan wannan al'umman su ne abubakar da umar domin su ne mutane suke tabi suke koyi da su wai alkulafa'un rashidun alaikum bi sunnati wa sunnatin kulafa'in khulafair rashid ba haka annabi yace ba to bin sunnan su ɗin da koyi da su ɗin, su a wajen shi'a babu gumakan wannan al'umman da suka halakar da al'umman annabi irin abubakar da umar so abubakar ne gunkin umar ne menene da usman su ne musa samiri ɗinsu fa ghasabal munafiquna kuduba sai munafikai sahabai gaba daya suka hadu sai suka yi kwace na khilafatahu suka yi wa sayidina ali kwacin khalifancin manzon Allah khilafata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min khalifatihi shi ya dace zaman to khalifa sai waɗannan suka haɗu suka masa kwacin wannan mukamin wa tajawazu ila khalifatillah ai alkitab allazi anzalahu bayan sun wuce wannan sai suka wuce har ma littafin Allah khalifan Allah a bayan ƙasa alkur'ani shi ma ba su bashi ba bayan su yi wa sayidina Ali kwace wannan laifin ma bai ishe su ba sai suka zo ƙur'anin ma da yake ayan Allah littafin Allah a doron ƙasa shi ma bai tsira ba me suka masa ai alkitabu ladhi anzalahu littafin nan da Allah ya saukar shi ma faharrafuhu suka jirkita shi wa ghayyaruhu suka gayyara shi suka cancanja shi wa amilu bihi ma aradu suka yi da ƙur'anin nan yanda suka ga dama da shi suka goge nan suka ƙara nan suka cire can suka maida na can gaba ya dawo baya na baya suka jirkita shi suka yi wa ƙur'anin nan son ransu footnote na hudu ku duba hayatul qulub akwai littafi hayatul qulub na wannan shi majalisi din da ya wallafa mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar kunje to kunga a nan in kuka ji ana cewa gumakan wannan al'umman da al'umma suka biye musu suka yi ta bauta musu suka raba su da annabi in kunji suna ce gumakan wannan al'umman su ne abubakar da umar da usman radiyallahu anhu. mu iya tuna kuma su ne fa farko cikin 'yan aljanna goma nan da annabi ya musu albishir da aljanna amma a wajen 'yan shi'a su ne gumakan wannan al'umman da suka ɓadda al'umma sun zo sun cece ka ka koma shi'a ka rabu da gumaka kai kana nan a ahalu sunna kana bauta ma gumaka su ne yan daidai din ina fata an gane ko wa qala shi wannan majalisin ya ƙara da cewa sayati akhbarun mustafidatun akwai labaru masu ɗimbin yawa da za su zo nan gaba ma bi annahu saqata min alqur'ani ayatun kasira cewa akwai ayoyi masu ɗimbewa da aka ciccire a ƙur'ani aka zuzubar ka duba biharul anwar za ka gani jalladi na 135 shafi na 235 wa ƙalal amili shi ma amili na ɗazu'in nan ya ƙara da cewa قد ورد في زيارات عديدة يازو أتكين زياروري ما سئن بيواد إرين زيارتي زيارتي دسكي أزيارتي نان أزيارتي كربلا أزيارتي كذا فأزياروري ما سئن بيوا labarai sun zo musu na shaihunai ka ziyaratul ghadiri wato a cikin ƙur'anin da aka ce a rika ziyarta da yawa a cikin ƙur'anin amma waɗannan mutane duk sun zare su ziyaran su karbala ne ziyaran su kaza ziyarori da yawa a cikin ƙur'anin nan da aka ce al'umma su rika kai ziyara ina fata an gane ko yawa da yanzu ka rika kai ziyara a can ƙasashensu ina fata an gane bayan makka da madina da menene kai can ziyaran can ma ya fi wannan madaraja ka ziyaratul ghadiri kaman ziyaran inda aka yi ghadiru khum wani tafki ne can kusa da yaman ina jin nisan shi daga wani wajen da makka ina jin kilomita ko saba'in da biyar ko ɗari da wani abu ne wa ha da makamantansu to akwai ziyarori da yawa da ƙur'anin nan aka saukar da surare masu albarka da aka ci al'umma su rika ziyarta aka zazzare shi yasa su yanzu suke ziyarta waɗannan wuraren mu kuma sai muka biye ma waɗannan da suka zazzare muka ce mu muna na a sunna wa fi da'awatil kasira akwai addu'o'i masu yawa da suka zo cikin qur'anin nan da aka zazzare ka du'a'i sana mai quraishin wa ghairihi kaman addu'o'in da ake yi wa gumakan quraishawa su abubakar da umar da usman kenan sune gumakan quraisha akwai addu'o'i da ake na la'anta na zagi na Allah musu kaza Allah musu kaza Allah musu kaza duk sun zare waɗannan abubuwa a ƙur'ani saboda da su ake yi shi sa suka danna saidina ali suka hana shi gwamnatin sai da suka zazzare irin waɗannan abubakar usman umar ya waɗannan fa'in ba mu zare su mun shiga uku to kar mu ba wancan shugabanci kasa in mutu yana da fawa zai hana a yi wannan aiki mu zazzare duk waɗannan abubuwan mu zubar da su wai haka suka shi yasa suka danne sayyidina ali suka ki su bashi khalifanci shi kuma ran da ya samu din duk waɗannan sun mutu ya yaƙi dawa eh ran da sayyidina ali ya zama to khalifa ai ba umar da rai ko usman ma baya nan Eh sayyidina ali eh, sayyidina abubakar baya nan su yaƙi dawa da yanzu sayyidina ali ya samu yanzu sai a yi ƙoƙarin ƙwato mabiyansu ɗin su koma aƙidan aƙidan gaskiya ta shi'a eh. ibaratun sarihatun akwai waɗansu maganganu bayyanannu ƙwarai da gaske a cikin ƙur'ani shi ma da aka zare fita harifin ƙur'an wanda suke bayyana yadda aka jirkita alƙur'anin nan wata ghirihi aka cancanja shi ba'adan nabi, sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wa zakara ihda wa ishirina riwayatan ya kawo riwayoyi na hadisansu irin na shi'a da za su tabbatar da wannan maganan har riwayoyi ashirin da ɗaya fi isbati mu'taqadihi fi tahrifi wajen tabbatar da sa na cewa ƙur'ani ɗin nan jirkitacce ne ka duba mir'atul anwar futunar na shida can in ka duba mir'atul anwar shafi na 67 za ka samu wannan magana wa qala tuburusi akwai shaihin su kuma tuburusi anil akhbari fi ta'an game da labaran suka na sahabai fil qur'an da yayi wa hiya kathiratun jiddan yace akwai labarai masu ɗimbiya da suka tabbatar da cewa ƙur'ani nan jirkitacce ne hatta qala sayyidu ni'imatullahi aljazairi har wani babban sayyidinsu wanda suke kira ni'imatullahi ni'imar Allah aljazairi mutumin Algeria fi ba'd mu'allafatihi ya ambata a cikin waɗansu wallafe-wallafansa kama huki anhu ga abinda aka hakaito daga wallafe-wallafansa ya ce innal akhbara lallai labarai addala wanda suke nuni karara ala zalika suke nuni bisa cewa wannan ƙur'anin jirkitacce ne tazidu ala alfai hadisin ku duba wai hadisan da suka zo sun fi dubu biyu ma kawai da suka zo akan tabbatar da ce ƙur'ani nan jirkitacce ne Wakala aidan ya ƙara da cewa a dalilun hadi ashara cikin dalilan da yake proving ya ce dalili na goma sha ɗaya fi isbati taharifi fil ƙur'an wajen tabbatar da jirkitan alƙur'ani akwai al'akbarul kathiratu akwai labarai masu ɗimbin yawa almu'tabaratu wanda ake suke da ƙarfin gaske as-sarihatu suke kuma bayyanannu qarara fi wuqu'i saqati masu tabbatar da ce qur'ani na abubuwa da yawa sun zuba an cire abubuwa da yawa wa dukhulin nuqsani da cewa qur'ani na an akwai nuqsani a cikin sa fil mawjudi min al-qur'an a wannan qur'anin da yake a hannunmu a yanzu hadal qur'anul mawjud a wannan ƙur'anin da yake hannunmu a yanzu akwai ziyadatun alama marra akwai ƙare-ƙare da yawa akan maganganun da malamai suka faɗa ma mutafarriqan fi dhimnil adillati sabiƙa akwai su maganganu da yawa a rarrabe duk ya kawo su ƙarƙashin dalili na bakwai wa annahu aqallu min tamami ma nazala ijazan ala qalbi sayyidil insi wal janni hmm? wato abinda aka cire wa annahu aqallu min tamani wato abinda aka cire ɗin ya fi ƙaranci sama da abinda yake cikakke da aka saukarwa annabi sallallahu aka saukar a zuciyan sayyidul insi shugaban mutane wal da kuma aljanu min ghairi iktisasiha bi ayatin aw sura ba tare da an kayyade shi cewa ga suran ko kuma ga ayan ba wa hiya mutafarriqatun wato inda aka ciccire a ƙur'ani da inda aka yi ƙari-ƙari ina a rarrabe suke hujjojin suna nan fil kutubil mu'tabara a littattafansu da suka yadda da su allati alaihal mu'awwal wanda suke gadara da su suke dogaro da su wa ilaihal marji'u inda ashab littattafan da suke kuma su ne ginshikan kafa hujjansu a wajen sahabansu wato mutanensu na shi'a yace jama'atu ma asartu alaihi fi hadal babi bi aunin lahil malikil wahab wato na taro abinda na iya tarowa na hujjoji da suke nuna tawayan alkur'ani na taro da yawa da taimakon Allah almalikin wahab ku duba futun na biyu in ka duba faslun khitab shafi na 183 وقال شيخهم نعمة الله الجزائري ga abinda shehinsu ni'imatul lahil jaza'ir ce. inna taslima mutawatiri tawaturiha wato yadda da labarun da suka tabbatar da ƙur'anin nan jirkitacce ne sun tabbata ne anil wahayil ilahi ta hanyar wahayi na Allah wa kaunil kulli qad nazala bihi ruhul amin kuma dukkansu ruhul amin jibrilu amintacce ya sauka da su yufdi ila tarhil akhbaril mustafizati suna tabbatar da labaru masu yawa bal almutawatir dalati labaru masu ƙarfi masu yawa da suke nuni bisarihiha a ƙararansu ala wuqu'i tahrifi fil qur'ani wato da suke tabbatar da cewa akwai an jirkita wannan alkur'ani jirkita ta shafi alkur'ani nan kalaman a magance wa madatan da subject da ƙur'ani waɗansu subject da ƙur'ani suke koyarwa wa i'raban da li'irabin qur'ani ma gaba ɗaya an caccanja su ma'a anna ashabana duk da cewa sahabanmu wato manya-manyan malaman su na shi'a ridwanullahi alaihim a yarda Allah tabbata a gare su qad atbaqu ala sihhatiha sun tabbatar mana da ingancin waɗannan labaran da suka tabbatar da cewa Qur'ani nan tawayayye ne wa tasdiqi biha kuma sun gaskata su sun buga stam na cewa tabbas haka ne mu duba footnote na uku can al'anwarun nu'umaniya to a ta'alik sai malamin nan a ƙarshen wannan maganganun sai ya kawo waɗansu ayoyin da suka nuna Allah yake nuna ƙur'ani nan ba wanda isa ya ƙara ko ɗigo ko ya rage ɗigo kuma Allah ya yi alƙawarce ƙur'anin nan shi ya saukar da shi kuma zai kare shi me ya mantar da su waɗannan ayoyin sai ya rufe ya yi random waɗannan maganganun da waɗannan ayoyin a matsayin menene mai hankali kenan hannunka mai sanda ƙala jalla wa'ala wa ƙalar lazina kafaru ku tuna lokacin da kafurai suke cewa mabiyansu la tasma'u li hadha qur'ani kagu yadda ku biye ma labarun da suke cikin wannan alkur'ani kun san kafuran ƙuraisha haka suke gama mutanensu mabiyansu ko kada su yadda su saurari wannan ƙur'anin da annabi Muhammadu yake karantawa in suka biye masa za su shirya to yanzu 'yan shi'a ba a samu similarity ba kamar suna ƙoƙari su tunkuɗe mutane su kori mutane kada su saurara ma wannan ƙur'ani ana so a sanya maka shakka kada ka karanta shi idan aka raba ka da shi ka karanta wanne ka karanta wanne yawa to ina nasu an raba ka da addini kenan to shine malamin sai ya kawo ai kafirin ƙuraisha zamanin manzo Allah lokacin da aka saukar manzo Allah Qur'ani yana karanta shi sai suka yi mitin suka ce kada ku kuskura ku saurari wannan Qur'anin da Muhammadu yake karanta wal ku rika kararrayi game da shi idan kuna kararrayi kararrayi game da Qur'ani ku yi fabricating kararrayi yanda za a kyamatar da mutane sauraron shi la'allakum taglibun idan kuka yi haka kun samu galaba akan Muhammadu amma misali wannan plan din ya amfane su bai amfani su ba kun tuna akwai sahaban da suke wuni da auduga ko kafin su musulunta da auduga a kunnen su duka a an brainwashing nasu kar ku saurari in muhammadu yana karatun qur'ani kar ku yadda mutuna sai dina abakar lokacin da aka yarjejina ce za a bar shi a makka mun karanta a nan aka yarjejina kar ya gina masallaci a waje ya rika karatu ana ji saboda yana attracting matansu da ya'yansu sai dina abubakar ya karanta suna taruwan aka ce ya saba alkawari ya ce ya warware alkawari to shine yake cewa irin method ɗin da kafirai ƙuraishawa da munafukai suka yi amfani da shi wajen raba mutane daga sauraron alkur'anin shine similar method da su ma 'yan shi'a suke bi yanzu don su raba ka da alkur'ani su kawo ƙararrayi su dangana ga ƙur'ani su tanishin ɗin shi saboda kar wani ya kula alkur'ani sai a barka kawai haka sakaka the same method domin alkufru millatun wahida kafurci aƙida ɗaya ne suratu fusilat ya kawo wannan aya sai ya sake katab ya ce inna na hannu na zalna zikira wa inna lahu Allah ya ce tabbas ni Allah ni na saukar da alkur'ani kuma sai na kare shi alkur'anin da Allah ya lamunce zai kara ma zai kare shi daga dukkan jirkice-jirkice da kare-kare da tawaye-tawaye ta ya za a yi yanzu 'yan sha su gamsar da musu ci akwai jirkice-jirkice mu ɗauki na Allah da ya ce zai kare ƙur'anin ko mu ɗauki na shi'an da suka ce ƙur'anin ba a kare shi ba an lalata shi nawa za a ɗauka yawwa in kai imani da shi to Allah ya lamunce maka wannan ƙur'ani ce inna na hannun zanna zikira mu muka saukar da wannan alƙur'ani wa inna lahu mun lamunce za mu kare shi daga dukkan wani shirme sai mu ɗauna Allah kenan domin wa man asdaqu minallahi hadisan wa man asdaqu minallahi qilan ta ya za a yi mu bar maganan Allah mu kama na shi a mu ce mun yadda da nasu maganan cewa wannan an tawaye shi ba Allah ya ce ba zai taba tawayuwa ba ba zai taba raguwa ba za a taba jirkita shi ba ni ne na saukar da abuna ni zan kare shi inji Allah ta ya za a yi wani ya zai gamsar da mu mu bar maganan Allah mu bina shi wa qala ta'ala Allah ya sake cewa innahu lakitabun aziz wannan littafin da kuke ƙur'ani ne littafi ne mai darajan gaske ashe abinda maganganu wani aka jirkita shi yana zama to mai daraja to Allah ya ce wannan ƙur'anin innahu la kitabun aziz la ya'tihi al batsilu. wasa tawaya ƙari jirkitawa baya taba zuwa wa ƙur'anin nan min bayne dai ta gaba wala min khalfihi ko ta baya tanzilun saboda saukakke ne kai tsaye min hakimin hamid daga Allah mai hikima abun godewa shi ya saukar da wannan ƙur'ani so malam ya yi randolph da waɗannan ayoyin don a tattara a nuna waɗannan ayoyi guda uku su nuna duk waɗancan maganganun shara ce bola ce ana ƙoƙari a raba ka da aƙida ka mutu kana ba yahude Allah ubin ya rufa mana asiri ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi